sun yi juyin mulki ne biskan hanyar karya, daga baya suka nuna mutane cewa su ba ta siyasa ba ce amma idan kuka yi la'akari wani ɓangaren ma gwamma siyasa da tahiyar ga tasu ta karya da suke na suna yi kullum sahiya ta Allah ba su da wata hanya ba su da wani abu wanda suke iya fiddowa su yi tsaye da shi na gaskiya su nuna ma mutane sai abin ƙarya saboda haka muke kira gare su da su gane da cewa wanga zalunci da sun kai ma bazum ko da ba ka son mutum ka gai gaskiya a kan shi kenan ya kasance dole muna kira gare su su saki bazum da iyalin shi su saki bazum da iyalin shi ya koma gidan shi ya zauna ya ci gaba da rayuwar shi maganar da ta saura wannan maganar mu ce tsakaninmu da su maganar da ta yi saura tsakaninmu da su ne saboda haka muke kira kuma da sojoji ku gane da cewa mu uwanku ne mu ba maƙiyanku ba ne idan kun san ba ku iya yin wani abu biskan waɗanga azzaluman idan kun san ba ku da wata hanya tsayayya da za ku ɗauka biskan wanga zalunci da an kai ma Nijar da an kai ma al'ummar Nijar to ku kama mu ƙungiyar mu ta SPL wanda mu shirin mu ne yi tahiya sai mun wargaza zata shirin mu ne wannan cani in sai mun kamo shi daga idan ubangiji sai mun wargaza wannan tahiya kenan muna kira da duk wasu sojoji na ƙasa baki ɗaya da duk wasu matasa namu na Nijar waɗanda ke kishin ƙasa waɗanda ke kishin kanmu da kanmu to ku goya mu ƙungiyarmu ta spl baya domin mu ka sauyi cikin ƙasarmu ta Nijar. Mummunan abu na shirin faruwa kwanakin na a cikin ƙasar Nijar. Wannan da kuke gani sunansa Idris Madaki na san shi kuma ya san ne domin a da mun kasance ne muna video iri daya a YouTube muna magana ne akan matsalolin kasa da kuma yadda za a shawo kan abin a kwanakin nan sai na samu labarin cewa ya shiga cikin wannan sabuwar kungiya tasu inda burin su shine su kawar da waɗannan sojoji da suka yi juyin mulki a Niger a cikin jawabin sa ya ce dole ne waɗannan sojoji su saki bazum sannan suna kira da sojojin Nijar cewa idan ba za su iya kawar da waɗannan sojoji da suka yi mulki ba to suna kiran su da su shigo a cikin tasu kungiya domin su yi wannan aiki tare shirin su shine su wargaza wannan tafiya ta CNSP CNSP shine sunan kungiyar sojojin da suka yi mulki a Nijar shirin su shine su kama cani sannan sun yi kira ga mutanen ƙasa samari cewa za su iya shigowa a cikin wannan kungiya tasu domin su yi wannan aiki tare sannan sun ce suna tsakanin libya ne da niger zan saka muku cikakken bidiyon ku saurara da kanku inda yake jawabi akan duk waɗannan abubuwa amma kafin nan abin da zan tambaye ka kai idris madaki shine shin waɗannan kayan aikin naku a ina kuka same su wannan kungiyar ta kuma ina ta samu asali shi wannan bai ma iya rike bindiga da kyau ba da alamu sabo ne shin ba ku tunanin cewa wannan hanyar da kuka ɗauko ita ce ma za ta da babbar fitina a cikin Niger domin ku za ku yi amfani ne da ƙarfi kuma a cikin aikin ku dole ne sai an yi kashe-kashe dole ne sai an zub da jini Idris Madaki da kai da ƙungiyar ku ya kamata a ce ku tsaya ku sake tunani akan abin da kuke shirin aikatawa wani lokaci da gaske ne muna da ƙarfin yin wani abu muna da ikon yin haka amma idan muka duba da cewa wannan abin da muka shirya aikatawa ga wasu ba zai shafe su ba su kaɗai sauran mutane da ba basu ji su gani ba abin zai taba su ne musamman talakawa musamman yara musamman mata musamman tsofaffin mutane wannan abu duk zai shafe su ne ku ne ma yanzu ma za ku shefa Nijar a cikin matsala kenan mutum mai hankali kafin ya aikata wani abu sai ya fara tunanin abin da zai biyo baya ne sai ya lissafa irin barnar da zai yi da kuma irin nasarar da zai samu a ciki idan ya auna ribarsa da kuma asararsa a nan ne zai yanke shawarar idan zai yi wannan abu ne ko a'a ga cikakken jawabin sanin ku saurara al'umma mu ta Niger barkamu da yau barkamu da wanga lokaci da muke ciki akai insha Allah kamar yadda kun ka sani yau muna da saƙo takaitacce wanda muke son mu isar zuwa da al'ummar Nijar gaba ɗaya a wannan ƙungiya tamu ta FPL Forum Patriotic de Liberation wadda shugaban wannan ƙungiya mu na wannan ƙungiya shine Muhammadu Sala aka insha Allah al'ummar mu ta Nijar kamar yadda kuka sani yau wata uku kenan da wannan gwamnati da su ta zo su kai wata ƙumbiya ƙumbiya suka ɗoki mulki cikin ƙasar mu ta Nijar. Sanin kanku ne cewa yau ƙasa gaba ɗaya da al'umma ƙasa gaba ɗaya sun shiga cikin wani yanayi na wahala wanda Nijar ba ta taɓa shiga ba. Wanga yanayi da sun kasa ƙasarmu duka mun sani mu ƙyan Nijar gaba ɗaya ƙasarmu ba ta taɓa shiga cikin wanga yanayi ba. saboda menene to kasar mu ta shiga cikin wanga yanayi saboda menene al'ummar mu ta shiga cikin wani hali na wahala na kunci sanin kanku da cewa hanya ce aka biyo ta ƙarya ta yaudara ta zalunci da baba kere da wadda aka saba da dukiyar al'ummar kasar mu ta Nijar saboda haka mu ta SAL da kun ka sani muke kira da ƙyan Nijar baki ɗaya maza da mata ku tashi tsaye mu farka daga kwana domin ku kama mu kungiyar ga tamu don mu kawo sauyi da ci gaba wanda mu ƙyan Nijar muke so wanda mu ƙyan Nijar mun ka jima muna neman shi cikin ƙasar mu ta Nijar. Wanga juyin mulki da su cani suka zo suka yi ku kan kanku kun gane wani ne ya tura su wani da ya tura su saboda mi saboda zalunci da sun ka saba a can baya sun ga yana son ya kubce musu cikin ƙasar ta Nijar da gaske ne muna cikin mutanen da muka yi tsayin daka muka yi kokowa a mulkin na can baya milki na tarayya domin mun ga mulki ne wanda ba milki ne wanda ke tafiyar da ƙasar mu ba kuma yake kama al'ummar Nijar sauyi cikin ƙasar mu ta Nijar mun yi kokowa da shi sosai domin mu samu sauyi cikin ƙasar mu ta Nijar. Allah da ikonsa bazum ya zo ko ba mu son mutum in gaskiya shi ta zo dole ne mu gai gaskiya shi sanin kanku ne cewa lokacin da shi ba bazum ya zo saman milki shekara biyu ne ya yi a bisa wannan kujera kuma mu ƙyan Nijar mun tabbatar da mun ga sauyuka da dama dangance da milkin da shi isifu ya yi a can baya kowa ya ga hanyoyi da matakai waɗanda shi ba zum ya ɗoko na gyaran ƙasa tunda kowa shaida ne da bakin shi ya kama ɓarayi kuma ya gai su wane ne ɓarayin Nijar kuma kukun san ko su wane ne kamar yadda shi ya gai ta wannan dalili ne ta sa hanyoyi da ya fara ɗoka cikin ƙasar na Nijar na tsabtace abubuwa na ka gyara waɗansu mutane da suka saba da zalunci da cin amana tun da Nijar ta samu incin kanta suke cutar da al'ummar Nijar suke cutar da ƙasar Nijar gaba ɗaya ta wannan dalili sun ka tura shi cani don yana ƙaton banza domin ya tayi garkuwa da shugaban ƙasa bazum don su zo su kaɗa Nijar cikin wanga hali su ci gaba da zaluncin da sun ka saba saboda wannan mu ƙungiyar mu ta tashi mu kai tsaye da kanmu muka shirya tsaf kuma a shirye muke a halin da muke muku magana a shirye muke tsaf domin mu tashi mu kwaci incinmu da incin al'umma ƙasanmu da yaudara da cuta da zalunci da su cani suke nan suna yi ma al'ummar ƙasar mu ta Nijar. Alhamdulillahi. Sanin kanku ne cewa al'ummar ƙasar Nijar a yau halin da muke ciki dukansu sun gane da bisa hanyar ƙarya ne waɗannan sojoji suka hau da bisa hanyar yaudara waɗannan sojoji suka hau duk sahiya ta Allah sai sun yi ƙarya don su liƙe wani gurbi wata huda da sun ka tona kamar yadda mun ka gaya muku cewa sun yi juyin mulki ne biskan hanyar ƙarya daga baya suka nuna mutane cewa tahiyar su ba ta siyasa ba ce amma idan kuka yi la'akari wani ɓangaren ma gwamma siyasa da tahiyar ga tasu ta ƙarya da suke na suna yi kullum sahiya ta Allah ba su da wata hanya ba su da wani abu wanda suka iya fiddowa su yi tsaye da shi na gaskiya su nuna ma mutane sai abin karya saboda haka muke kira gare su da su gane da cewa wanga zalunci da sun kai mu bazum ko da ba ka son mutum ka gai gaskiya a kan shi kenan ya kasance dole muna kira gare su su saki bazum da iyalin shi su saki bazum da iyalin shi ya koma gidan shi ya zauna ya ci gaba da rayuwar shi maganar da ta yi saura wannan maganar mu ce tsakaninmu da su maganar da ta yi saura tsakaninmu da su ne saboda haka muke kira kuma da sojoji ku gane da cewa mu uwanku ne mu ba maƙiyanku ba ne idan kun san ba ku iya yin wani abu biskan waɗanda azzaluman idan kun san ba ku da wata hanya tsayayya da za ku ɗauka bisa wanga zalunci da an kai ma Nijar da an kai ma al'ummar Nijar to ku kama mu ƙungiyar mu ta SPL wanda mu shirin mu ne wagga tahiya sai mun wargaza ta shirin mu ne wannan cani in sai mun kamo shi daga idan ubangiji sai mun wargaza wannan tahiya kenan muna kira da duk wasu sojoji na ƙasa baki ɗaya da duk wasu matasa namu na Nijar waɗanda ke kishin ƙasa waɗanda ke kishin kanmu da kanmu to ku goya mu kungiyar mu ta SPL baya domin mu ka sauyi cikin kasar mu ta Niger kamar yadda kun ka sani mu tsarin mu mu ne ke tayar da zancen kasar ma mu ne ke tayar da labusan ni'in ma kinan muna kira da matasan mu duk inda suke cikin kasar mu ta Nijar mu muna nan tsakanin Nijar da Libya ne kinan duk wasu matasa da sun ka sani na kasar mu ta Niger ku zo ku kama mu kungiyar mu ta SPL goyon baya domin mu tsaye da gaskiya mu tsai da hanyar gaskiya mu hidda wanga zalunci da wannan yaudara da an kai ma al'ummar mu ta Nijar sannan muna kira da malaman ƙasarmu da sarakunan ƙasar mu ku sani da cewa ku ne gimshikai ku ne gimshikai na ƙasa ta Nijar baki ɗaya ku ne gimshikai na ƙasa ta Nijar baki ɗaya an zo an yi abin zalunci an zo an yi abin yaudara an zo an biya buƙatar kai da kai ba buƙatar ƙasa ba ce amma kun yi shiru kun sa ido saboda watakila kuna da wani shakku saboda watakila kuna da wani tsoro cikin ku to muna son ku gane da ku goya mana baya ku goya mana ku ba mu goyon baya al'ummar Nijar wannan zaluncin za mu kawar da shi wannan sauyi da muke so gaba ɗaya cikin mu za mu kawo shi daga da Ubangiji wannan sauyi da muka nema mu mu gaba ɗaya za mu kawo wannan sauyi da raidar ubangiji kenan wadda tahiya yau al'umma ku da kanku ku da kanku kun ga cikin ramin da sun ka kada mutane ku da kanku kun ga hanyar da suke na suna bi kullum tsaya ta Allah hanya ce ta ƙarya hanya ce ta yaudara yau ba ku gani duka duniya sun ba Nijar baya wanda ba ba ba daidai ba ne kenan yana da kyau mu tashi tsaye da kanmu kamar yadda kun ga mun tashi tsaye wallahi muna da ƙarhin da yau muna iya tadda yaƙi cikin ƙasarmu na Nijar yadda wadda kun ka sani amma mu a tunaninmu mu dukanmu guda ne Nijar in nan tamu ce mu dukanmu in wata matsala in wani abu ya faru cikin ƙasarmu ta Nijar mu duka ne za ta shahuwa saboda haka wannan azzalumin in ba mu yi hankali ba to inda ba mu sannan hwa sai ya kai mu can inda ba a son aje sai an kai mu can don ba za mu taɓa goyon bayan ƙarya ba ba za mu taɓa goyon bayan zalunci ba wannan tahiya sai mun warga ta da raidar ubangiji in Allah ya raita